التعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشاد إيقوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a layin ainihin wato Hausawa a Masjidu Ahlul Baitu wa Sahaba muke gudanar da gwargwadon abinda Allah ya sauke mana na bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala akan matakin ƙur'anin ya fassara ƙur'ani ko sunna ta fassara ƙur'ani ko maganganun sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina ko kuma luga ingantacciya kafin nan akwai wani bawan Allah yana tambaya cewa wani yayi waka ya zazzagi malaman sunna a waƙan ma waya nuna hoto yana ta zage-zage to kaga yana neman to yanzu ya za'i wata shawara za mu bayar kawai shawarar da za mu bayar a rabu da shi kawai shi kenan imamu shafi ya ce iza sabbani nazlin ka za ya tafi fa'atan wama da aibu illa an akuna musabibu idan kaskantacce ya zage ni ne in ƙara ɗaukaka aibu shi ne ya zage ka kuma ka zage shi kaga shi kenan ai an yi ragas sai sannan ya ƙara cewa yukhatibu nasafihu bi kulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba wawa zai zo yana mun magana da kowane irin nau'i na wawanci ni kuma sai in kyamaci in ba shi amsa yazidu safahatan fa azidu hilman ka qudin zada ul ihraqu shi yana ƙara wawanci sanda yake magana ni kuma ina ƙara hakuri inji imamu shafi'i yace kamar itace ne na turare na wuta ana ƙara masa wuta shi kuma yana ƙara ƙanshi to haka ƙa'idan ahlus sunna take saboda haka ba wani wanda aka zage shi kaga zagin ya bi shi ko akwai saboda haka in dai zagi ne ai ba wani aji da ake budewa a je a koyo zagi babu kowa ma zai iya koya akan hanya yaron da ke bayan mama shi ma in kame abu yana bayan mama na ka ga ya bude hannu yana uwa ka shi karama haka ba koya ake ba sannan imam shafi ya ƙara cewa wato Iza na taqas tafihu fala tujihu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrasta anhu wa in ya mutu. Ya yace idan wawaye magana idan na tsakasafihu fala tujifu in wawaye magana kada kuskura ka bashi amsa fa khairun min ijabatihi sukutu yin shirin ka shine mafi alheri fiye da ka bashi amsa idan kai mai raddi ka bashi amsa to sai ka hutar da shi sai ce yawa amma in ka rabu da shi saboda bakin ciki sai ya mutu saboda haka waka kuma ko kai za ka iya zuwa ka je sorar ka siyo ganga ko amur bello ya kazo inda aiki ne na shaidan bai bukatar sai ka koya da zarar ka kada gangan gangan wallahi mutane za su taru ba haka ne mutane za su taru amma dai karatu ne dai ba zai yi ba ka buɗe littafi a taru ana karatu a kawo hadisi a kawo aya a kawo nahawu da sarfu a kawo ka'ida na usulun sai ka zauna gaban malamai ka koya saboda haka tunda mutum ba karfi ba waka yayi a kawai ni shawara da zan baya a rabu da shi ya ci gaba da waka da zage zage kuma mu a fatan a haka muna masa fatan cewa Allah ya shirye da shi eh al insanu aduwwul lima jahila ya jahilci sunnar annabi ne da wanda suke kan sunnar annabi da ya fahimce ta da ya bi eh wannan shine sannan wani ya kara tambaya cewa wasu na maganin cewa wai waya ji malamai na magana biyu suna cewa wai shugabanci me yake wasu sun ce ba yi a samu ko babu yadda za a yi shugabanni al'umma wato babu yadda za a yi shugabanni su zamanto na gari sai idan al'umma ta gyaru wasu kuma sun ce babu yadda za a al'umma ta gyaru sai idan shugabannin sun gyaru don Allah wanne ne daidai daga ciki to kowa da ya san ba a fara ba bishiya shuka ruwa daga sama in za a ba bishiya ruwa ta gindinta ake fara batawa ake ba ta ainihin wato ruwa sannan yi maganin cewa me yake kawo shugabanni wanda yake ba daidai ba kuma in an samu shugabanni wanda yake ake ganin ba daidai ba ne addu'a za a ci gaba da musu a tsitsi ne musu ko a musu addu'a Allah ya shirya da su to kowa ya san idan mutum ɗan uwanka musulmi ka yi addu'a kace Allah ya shirya da shi yana kan wani kuskure kana da lada akwai saboda annabi ya ce wato la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wata ruwayan yace min alkhairi yanzu waye a cikin mu zai so yana kan aiki na kuskure a mai addu'a Allah ya sa ya mutu akan aikin babu kenan idan dan uwanka na aiki mara kyau kai addu'a Allah ya shirye da shi kana da lada ko baka da lada amma gaya fa cewa suke tsinuwa gaya karshe ka tashi ba komai shine ya zama ja'in babu zunubi babu lada amma akwai matakan da ƙine wa mutum ma ba ba'ira ne saboda haka wannan littafin kamata ku nuyi walla alaikum yadda kuke haka za ku samu shugabanni irinku ga littafin nan ba a samun shi majalisoshin shek ya haya da shek bashir ana karantar da wannan littafin magana ƙwaya ɗaya zan karanto maganar ibn al-qayyim a littafin shi miftahu sa'ada kowa ya ba magana ta bace ba maganar malam ya bane da aka rena ko malam bashir malam ibnu qayyim yake cewa a cikin littafin shi miftahu darus sa'ada a mujalladi na daya shafi na 253 yace wa ta'ammal hikmatahu ta'ala kai dan uwa mai karatu ko mai sauraron karatu ka lura da hikiman Allah ta'ala fi an ja'ala mulukul ibad yadda Allah yake sanyawa bayi masu shugabantar su wa umara'ahum wa wulatuhum min jinsi a'malihim yace Allah yana ba al'umma shugabanni ne irin jinsin aikin su in kai karamin kodago ne ko karamin azzalimi ne sai Allah ya kawo katon kodago sai ya tsaya walaula daf'ullahi nasa alahum bi ba'adin la fasadatil ardu sai Allah ya kawo wani kodagon azzalimi sai ai bala sai yake cewa bal ka anna a'malahum bahar fi suwar walatin mulukihim yace kai ka wato shugabannin al'umma aikin al'umman ne ya juya ya zama shugabannin sai yace fa in istaqamu istaqamat mulukuhum in al'umma ta tsaye akan aiki mai kyau akan biyayya ga Allah shugabannin su sai su tsayu wa in adalu adalat alaihi in suka karkace shugabannin ma sai su karkace wa in jaru jarat mulukum in suka zama azzalimin sai shugabannin su ma su zama azzalimin sai ce wa in zahara fihim al-makr wal khadi'a idan yaudara da ma kirki da ha'inci ya bayyana cikin al'umma fa wulatuhum kadhalik shugabannin su ma sai su zama kaman haka yanzu wani bangare ne na sistem na rayuwa za ka ɗauka ba a dame ke ba eh mai gyada ta iya lotsa gwangwani haka ake ciki idan ka je siyan dankali sai a sa ƙanana a ƙasa manya aina a sama haka ake mai nono ta san yaudar da za ta yi ta kuka a ciki an san yaudar da za a haɗa ayaba da man shanu a narka an san yadda ake a haɗa manja da koko duk yi yanzu fa eh albushu shi yasa yace wa in zahara fihim al-makr wal qadi'a fa wulatuhum kadhalik wani malami yana ba da labari kuɗi ya tsaya ya ba almajire a gidan mai ya cira da mota zai tafi sai wani almajiri ya malam tsaya wallahi tallahi idan ka tafi wanda ka ba kuɗin ya yi rubda ciki kenan wallahi ba zai ba kuwa ba karɓa ka bayar sai nuna inda shine shugaban mutane ya zai eh saboda ka system din alalace ke ne ga baki ɗaya shi sai sannan yake cewa wa in mana um Allahi Allah idan al'umma ta hana haƙƙin da Allah ya dora mata wa bakhilu biha tay ruwa da shi mana at mulukuhum wa ulatuhum malahum indahum min al-huquqi wa bakhilu biha alaihim suma al'umma shugabannin sai Allah ya hana su abin da suke da ikon yi suke. yanzu dan Allah irin tabarrutsin da ake yi tsiraice tsiraice da ake yi dinke banda da taɗin banda da abubuwa wanda ba su dace ba a unguwannin musulmi shugabannin ne suka ce yi. da ni da kai da wancan da wancan ina da iko in hana yata ko ba ni da iko kai kana da iko ka hana yakka ko kanwaka ko yakka ko baka da iko sai maka zarawa abin gido ya ci gaba da tafiya to tunda wannan abu ne wanda mu muke da iko mu yi muka ki su ma shugabannin abin da suke da iko su shi Allah ya hana su shi sannan yake cewa wa in akazu mimman yastad'afunahu ma la yastahiqunahu fi mu'amalatihim idan kana sama kai mai gida ne ka zo ka ɗauki abin da yake na ƙasan ka ba zai iya ba ka ɗora mai kace sai ya yi to aka zasu minhum ta ma la mu kai ma sai shugabanni sai su ɗora maka abin da ba za ka iya ba yanzu wani inda za ka ji mu'amala shi da matan shi a gida da iyalan shi da za a baka littafi a ce kai listin yan wuta billahi da shi za ka fara sawa na farko saboda zaluncin ya yawa ta ko ina iyalan shi ba sa jin daɗin shi me yasa yi musu haka saboda yana ganin su suna ƙasa da shi shi yana wa sama da su kuma ai addu'ar da annabi ta shafi kowa da kowa da yace Allahumma man waliya min amri ummati sha'an fa shaqqa alaihim fa shaquq alaihim duk wanda ka dora masa wani abu na shugabanci a cikin al'umma ta ya takurawa mutane shi ma Allah ka takura mai sai yake cewa wa darabat alaihim al-maqus wal wada'if wa kullu ma yastakhrijunahu min ad-da'f yastakhrijunahu yastakriduhu al minhum bilquwa sanan sai a kawo haraji da bala'i da tashin hankali duk a sawa mutane duk abin da kake ganin wani yana sama da kai ko kana sama da shi shi yana ƙasa da shi ka ɗauko amin ka ɗora mai kace sai yayi saboda ka fi ƙarfin shi kai ma sai Allah ya kawo wani daga waje ya ɗora maka wanda ya fi wannan kai ma ya ce sai ka yi sai yake cewa in ji ibn al-qayyim fa ummaluhum zaharat fi suwar a'malihim da haka shugabanninmu da muke gani aikinmu ne ya juya ya koma shugabannin in ji ibn al-qayyim sai yake wa walaysa fil hikmati al-ilahiyya Be daga cikin hikiman Allah ta'ala an yi ta an yi walli ala al-ashrar al-fujja Allah ga mutane shugabanni ko kuma ga mutane fajirai ba na kirki ba Allah ya shugabantar musu da shugabanni illa man yakunu min jinsihim sai irin yadda kuke sai ku samu shugabanni kamar ku sai yake cewa walamma kana sadrul awwal khiyarul qurun yayin da lokaci na farko ya zamanto shine zamanin sahabbai karni mafi albarka wa abarraha kanat wulatuhum kadhalik sanda ya zamanto sahabbai su ne a wancan lokacin sayyidina abubakar ya nada sayyidina umar alƙalanci a wani gari sai da aka shekara daya yana zaune a kotu tun da yake ba wanda ya taba zuwa ya kawo mai ƙara da ya dawo ya ce an shi alƙalancin ka ba zan yi ba ya ce me yasa ba za ka yi ba ya ce wallahi ya khalifin manzan Allah ba na ƙin shugabancin ba ne na zauna cikin al'ummar da yake ni kowa ta san abin da Allah ya ɗora a ta makoci ya kiyaye haƙƙin makoci aboki ya kiyaye haƙƙin aboki mata ta kiyaye haƙƙin mijin sai sa ba su da buƙatar sai sun zo na yanzu ka kalli yadda mu'amalar mu take ka kalli yadda take sai yake cewa sai yake cewa falamma shabu shabat lahum wulatuhum a lokacin da ainihin wato shugabanninsu suka ainihin wato gyaru suka zama mutanen kirki sai shugabanninsu ma suka gyaru sai yake fa hikimatullahi ta'ala ta'aba hikiman Allah taƙi an yi walla alaina fi misli hadhihi azmina Allah ya kawo mana shugabanni a irin wannan zamanin misli Muawiya a samu shugaba irin Muawiya ko Umar dan Abul Aziz sai yake cewa fadlan an misla Abubakar da umar ballanta na mu sami shugaba irin abubakar da umar sai yake bal wa wulatuna ala qadrina shugabanninmu yadda muke haka za su zama wa wulatu man qablina ala qadrihim yadda wanda suke mu su ma haka su suke wa kullum min al-amrayn mujibul hikma kowanne kuma yana hukunta hikiman Allah subhanahu wata'ala shi yasa kafin abubuwan da suka faru mun shayin bayani guda biyu muka ce na farko dissan da kaga Allah ya ɗauki abokan gaban al'umma ya ɗora akan tato al'umma ta ba Allah ne annabi ya faɗa abu guda biyar hadisin abdullahi ɗan umar da ya ce aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya ce khamsun abubuwa guda biyar sai ya ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina roƙon muku Allah ku mutanen Makka muhajir kada Allah ya sa ku riski waɗannan abubuwan annabi ya ce babu yadda za a yi alfasha ta cikin al'umma sai Allah ya turo wanda zai wa mutane wa'azi wannan alfasha ne in ko mutane suka kidenawa sai mannan Allah yake cewa wato illa fashafihim at-ta'un wal auja sai at-ta'un alloba da cututtuka masu bala'in yawa cutar da baka taba ji ba a cikin da sai Allah ya faso ta sakamakon yaduwar alfasha sannan abu na biyu manzon Allah ya yi maganan cewa walam yanqusul mikyala wal mizana babu yadda za a yi al'umma ta sauyi mudu da sikeli yanzu sai ka je gidan mai da naira biyar ake yanka ko goma mai zuba mai wani musulmi ne da azumi a bakin shi wallahi inda mota ne sai bantare ka dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar mai mashin a cuce shi naira ɗari a cuce shi naira ɗari da hamsin kasuwa abubuwa dai ga sunan kowa da ya san abin da ake ba sai an ta tsaya ana ta faɗa ɗaiɗe kowa Ga annabi ya ce in haka ya faru to illa ukhidhu bisinin sai an kama ku da shekaru na fari wa shiddatil mauna da tsawainiya mai tsanani kowa ta kan shi kawai yake sannan wa jawru sultana alayhi sai kun samu shugabanni azzalimi haka manzon Allah ya faɗa ka je kasuwa ka ga yadda ake ta'amuli da kasuwanci kwata kwata ya saba wa musulunci ba ta hanyar halak ba ta hanyar haram da yawa wasu suke samun kuɗi suna ci da shi kuma suke ginuwa to sannan manzon Allah ya yi magana cewa daga cikin walam yanqudu ahadallahi wa rasulihi babu yadda za al'umma ta warware alƙawarin Allah da mandan Allah illa sallallahu alaihim aduwan min gairihim sai Allah ya dauko makiyansu ya dora su akan su fa aka bu ba da ma fi aidihim su kwace sashin abin da ke hannunsu kamar yadda shi muke gani yanzu da kullum muna faɗar wannan a irin yadda harkar shugabanci take tafiya a Najeriya to babu yadda za a iya samun canji sai idan al'umma ta gyaru kuma ni ina faɗa duk wanda yake za a iya samun canji al'umma ba ta jari ba ƙarya ne in shekara miliyan dubu za a wallahi ba za a samu canji ba sannan na biyu a irin yadda matsalolin da musulmi suka fuskanta a najeriya duk malamin da ya ce wai al'umma za ta iya samun mafita ba tare da ta koma zuwa ga allah ba ni na ce ƙarya ne ko shekara miliyan dubu za a yi bisa ga ƙa'idan wa man yattaqillaha yaj'al lahu sai idan an dawo an ji tsoron Allah sai Allah ya sanya mana mafita ma dama ba tsoron Allah aka ji wato babu yadda za a yi kuma Allah ya sanya mana mafita wannan shine assalamu alaikum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا Allah ta'ala ya ce mana wattaku yawman mu ji tsoron wani wuni la tajzi nafsun an sun shay'a ranar da wata rai ba za ta iya sakan kama wata rai akan wani abu ba wala yuqbalu minha adalun kuma ba za a iya karɓan wato wani fansa daga wajen wata rai ba wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceto ba zai mu wata rai amfani ba wala hum yansaruna kuma ba za a ainihin wato ba za su samu taimako daga wajen wani ba wannan ayar wattaqu yawman irin ta ya gabata a baya a tafsirin mu na bara mu ji tsoron wani wani wanda ittaqu fi'lu amrin ne wanda tun da umarni ne Allah yake mana to lallai dole ne mu ji tsoron sai ya ce yawman wani wuni sai ya kawo shi na kira don ya nuna girman wunin wunin yana da girma ya sa manzan Allah da kanshi ya ce inni a kafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim Allah ya kira shi da wannan wani wajen ya kira shi yawmin ali yawmin muhin haka Allah ya ta kiran shi da sunaye daban-daban sai ya ce la tajzi nafsu an nafsin shi'a sai aka kawo shay'an Na nakira fi siyaqin nafyu wata rai ba za ta iya amfanar da wata rai wani abu ba a gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira dangin shi ya banu wane ya wane ya wane ya wane har sai da ya zo kan yar shi ya yace ya Fatimatu binta Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ya Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallama salimi ma shi ita min mali duk abin da kake so a dukiya ta ke roƙa zan baki ba zan iya miki amfani wani abu ba a gaban Allah in baki ba Allah ba to in alaƙar manzon Allah da na ɗar shi na na Fatima idan alaƙa ya zamanto tsakanin na na Fatima da Allah ba ce kyau ba annabi ba zai iya mata amfanin wani abu ba wa kake da shi a gaban Allah da zai iya tsaya ma wani abu babu shi yasa isar annabi Nuhu da Allah ya kawo bayan ya bashi umarni ya ce ya sassaka jirgi bayan ya gama sassaka jirgi sanda zai hau jirgin ƙwaƙalar ka bufiha bismillahi majari hawa mursaha inna rabbi daga furun rahi. tafiyawan jirgin da tsayawarta da sunan Allah ne wahiyar ta jiri bihin fi maujin kaljibal wana da nuhu nufnahu jirgin ta tafi tana tafiya a cikin jirgin ruwa ko a cikin teku a cikin wannan ruwan da Allah ya safar kamar wani irin fangalalan dutse annabi nuhu ya ga dan shi yace ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al alkafi. ka zo ka shiga wannan jirgin ka kasance tare da mu kar ka kasance daga cikin kafirai wanda za su halaka sai yace baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ga wani dutse tan na hango zai iya kare ni daga wannan ruwan baban yace masa la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim la asima bi ma'ana la ma'asu malamai sun ce ismu fa'il ne bi ma'ana ismu maf'ul wahala bainahum al-mawju sai tagoruwa ta kange fakana min al-mughraqin sai dan ya kasance yana daga cikin wanda aka nitsar annabi nuhu ya daina ganin yaron yaron ya daina ganin baban shi bayan an yi haka a lokacin da Allah ta'ala ruwan ya saukar da shi sama da ƙasa sai Allah ya ce waƙila ya amfub la'ima ake wa ya sama ya aƙali'i wa gidal ma domin ruwa ne da Allah ya tafi saukar da shi cewa ya fafata ana abuwa ba sama bi ma'in mun hamil wa fajjarna al'arda uyunin fantakal ma'u ala amrin ƙasa kudir sama duk wata tsofa da take zubar da ruwa aka ce ta dare ƙasa duk wani idan ruwa aka ce ya buɗe kawai sama ruwa ƙasa ruwa to lokacin an gama wata jirgi jirgin annabi nuhu ta dai ta daidaita a wani wanda ake kiran shi judi sai Allah ta'ala yake cewa waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqali ya ki kasa ki ki sama ki da ruwan ki ce ma ƙasa ki tsiyar malamai suka fi sanda Allah ya wannan maganan da kana nan da ka ɗauka cewa ba a yi wani ruwa ba a duniya domin wanda ya ba ta umarni shine wanda inna ma amruhu a arada shi an an yaqula lahu kun fayakun wa ya sama wa aqli wa ghida ma wa qudiya al amru wastawat al judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin bayan an gama wannan annabi nuhu ya zo yana cewa Allah mun alƙawari zaka tsiratar da ni da iyalaina kuma wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakim Allah yace ya nuhu innahu laysa min ahlika malamai suka ce innahu laysa min ahlika daga cikin ma'anan da ahalu take dauka ma'ana innahu laysa min dinika shi wannan yaron bai kan addininka wa innahu amalun ghayr salih yaron kawai sai Allah ya kira shi amalun ghayr salih da haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun daga yau karka kara tambaya na akan abin da baka sani ba inni a ido ka an takuna min aljahilin in annabi nuhu da Allah ya kira shi yana daga cikin annabawa guda biyar da suke da matsayi da daraja a wajen Allah Allah ta'ala har ya kira shi ce masa abdan shakura ta man hamalna ma'anuhu innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawa ne mai yawan godiya amma ba zai maɗan wani amfani ba ko a gaban Allah saboda ɗan bai ba Allah ba shi yasa Allah ya ce la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba za ta iya mare wata rai wani amfanin wani abu ba a gaban Allah kowa ya tashi ta kanshi kawai shi yasa Allah ya ce rafi'ud darajati zul arshi shi Allah shine madaukakin mai madaukakiyar daraja ma abucin al'arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-tala Allah shi yake saukar da wahayi akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa domin wannan bawan yawa mutane gargaɗi ranar haɗuwa da shi Allah ɗin sai su yau mahun barizu ranar da kowa zai fito fili la ya umshai, alallahi min hamshai babu wani abu da zai ɓoye ma Allah a wannan ranar Allah ya zai zo a tara kowa da kowa ya ce limanin mulkul yau wa yake da mallakar wani abu yau ba wanda ya isa ya amsa sai yasa hatta lokar da aka wa mutum kaciya da ita zai koma gaban Allah ba shan kunu ba dangi ba nasaba ba alfarma ba cuwa-cuwa kawai ranar sai dai gaskiya da gaskiya malam ya sai malam eh shi yasa Allah zai ce alallahu hada yawma yunfu as-sadiqina sidiquhum ranar da masu gaskiya gaskiya su zata musu amfani Allah zai ce liman al-mulku yawm shi yasa da ya tashi cikin suratul fatiha sai ce maliki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako tare da duniya da lahira na shi ne amma a cikin suratul fatiha ya ce maliki yawmiddin saboda yanzu nan wani ya zo da mashin wani ya zo da mota wani da kaya a jikin shi wani yana da gida wani yana da 'ya'ya wani yana da mata wani ya mallaki abubuwa amma ranar kiyama Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda ka zo wa Allah wahdaka la sharika laka ka da komai to haka zaka tashi gaban Allah ka je ka tsaya ba komai shi yasa Allah ya ce la tajizi nafsun an shay'a ranar da wata rai wani abu ba wani rai da zai iya amfana ma rai wani abu sannan wala yi kubalu min ha'adalin ba za a karɓi fansa ba ka kawo wani abu misayan aiki mai kyau a ce an karɓa shi yasa wanda ya tara kuɗi aka yi aka ya ciyar yaƙi ya ciyar yaƙi duk wanda zai tara kuɗi ya ƙi yin addinin Allah aiki za ka ga ɗayan biyu ne in ma ya tara ko saboda matan shi ko saboda ƴaƴan shi eh to in mutum ya tara kuɗi saboda matan shi da ƴaƴan shi to akwai matsalan da zai faru shi yasa Allah ya ce yawma takunu as-sama'u kal'ihin ko kalmuhul wa takunu al-jibalu kal wala tsalo hamimun hamima ranar da sama za ta zamanto kamar narkakkiyar azurfa sannan kuma dutse ya zamanto kamar auduga wanda aka cire kwayan da ke ciki sai Allah ya ce ranar wala yi tsalo hamimun hamima ranar da aboki baya tambayar aboki kuma Allah ya ce yubassarunahum za a nuna musu za ka gane wannan abokinka ne tare kuka taso a duniya tare aka yi harkoki amma ta kanka kake ba ta tashi kake ba za ma ka tambaya ba ina wani ya yawaddu almujrimu law ta min azabi yawma irin bi ne. almujirimu wanda yi Allah mujirmanci ranar zai so a ce ina ma da zai karbi ya ba da 'ya'yan shi a matsayin fansashi ya kubuta kaga dai a nan duniya an ce mutum ya ɗanɓanta wani abu ya bayar ko da inda Allah ya zo in faki bai ce a baya da kasai ce min mara zan anaku a ranar kiyama in kaki za ka yi dagara a ɗauki ɗanka a danna shi wuta kai ka wuce in an ce a'a ba za ka karɓa ba Allah ya ce wa ummihi wa abihi da maman mutum da baban mutum ka daga alaƙar uba da ɗako to a ranar mutum zai da a danna baban wuta da mama shi ya wuce in wannan bai samu ba da dangin shi in wannan bai samu Allah ya ce wa man fil ardi jami'an thumma ji. da duk wanda ke bayan ƙasa in zai da duk mutanen duniya a danna su wuta shi ya wuce shi zai da a rana shi ne yau mallaki jizi sun an sun sha'a wala yi ƙubalu min ha adalu ba za a karɓi wani ainihin wato fansa ba a ce ka ba da wani abu a karɓa a ƙyale ka ba a yin wannan a ranar alkiyama mannan Allah ya ce man arada ko man sarrafu an yin zura ila yau mulkiyamci wanda yake tsoron ke farin ciki ya kalli kaman ga alkiyama nan ka annahu ra'ayu ainin kaman ga alkiyaman nan tana faruwa tsiri da muzu sai manna Allah ya ce Fali yake falyaqra idza su kuwirat ya karanta idza shamsu kuwirat shi yasa yace shayyabat ni uhudun wa ha, suratul uhud da ɗan uwanta baqara ali imrana nisa'i ma'ida irin su idza shamsu kuwirat wal mursalati irin su a waqa'atil waqi'a manna Allah ya ce sun sa nutsufa Allah ya ce idan shamsu kuwirat idan rana aka shafi haskenta wannan ranar da ba ta dile tana fitowa to akwai ranar da za a shafi haskenta sannan wa idan nujumun kadarat idan taurari suka gurɓaci hasken su ya tafi wani ya shiga cikin wani sannan wa idan jibalu suyirat idan duwatsun duniya aka tafiyar da su wa taral jibala tahasabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasaha za ka ga girgiji ranar tana tafiya za ka yi tsammanin a sandara take Allah ya ce sun Allahi lazi a tsana kulle shi duwatsu wata jibala ta hasabu ha jami'atin za ka ɗauka a daskara take amma wahiyar tamurru marar sahab sun Allahi lazi a tsana kulle shi innahu kabirun bima amalu a wannan ranar shi yasa da Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali faqul ha rabbi nasfa kace ubangiji na zai sheke duk wani dutse da kake ganin a duniya yana da girma shekewa fa haƙa an safsafa sai Allah ya bar ƙasa wani haƙo mai santsi la tara ha iwajen wala amta ba za ka ga tudu ko karkata ba idan abin da bawo shi yake cewa bangon duniya inda gaske ne akwai bangon duniyan to in daga nan aka tsaye da kai ƙasa Allah ya mata lebur ba tudu ba gangara ka iya hangu ko ina ne a duniya la tara ha iwajen wala amta sannan wa isharu utsilat idan raƙuma masu ciki aka sake su ga banza kinaya ne na dukiya za a batta ba mai ita sa Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha Za ka mutu ka ban ma danka kuɗi da gida shi ma ya mutu ya bar ma ƴaƴan shi shi ma ya mutu ya bar ma ƴaƴan shi daga ƙarshe kowa Allah zai kashe shi ba mai gadan Za ka Allah zai gaji ƙasar da wanda ke bayan ƙasar inna nahnu narisul arda wa man alaina wa ilaina wa man alaiha yurja'un sannan wa ilal wuhush husharat idan dabbobin daji aka tara su sannan wa'izal bihar sultirat in tekunan duniya aka kafar da su suka tashi daga ruwa suka koma wuta sannan wa'idan nufusu zuwujin idan rayuka aka mai da su zuwa ga jikunansu wasu malamai suka ce wa'idan nufusu zuwujin idan rayuka kowanne mutum aka haɗa shi da nau'in aikin shi yan wuta aka haɗa su da yan wuta abin da ya dace da su ushurul ladina zalamu wa azwajuhum sannan wa'idan manqudatu su'ilat idan aka tambayi al-manquda wacce aka kashe ta da ranta kamar yadda suke a jahiliya da ayi zambin kutilat me kika aka kashe shi za ta faɗa cewa bata yi laifin koyo ma a gaban Allah ka kai aka kashe ta sannan wa idan sahaif wa idan suhuf nushirat idan aka yi kekeniya na takaddun aikin mutane aka watsa shi shi yasa Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi kowane mutum mun rataya masa tape din recording din shi yana tare da shi duk abin da kake yi yana tafsiri wani kurbi lahu yau mal kiyamati kitabin yalqahu shura ranar alkiyama za a fito maka da shi littafi sai a baka shi sai ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin da kanka kai saka maka kanka hisabi ko ta ko aljanna dan mutum wani ya karanta ya karanta ya karanta mutum zai ce mali hadal kitab ma la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne bai barin karamin abu ballantana babba face sai da ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yublimu rabbuka ahada duk abin da mutum yi su ya same shi a halarci babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala zai zalunce shi wani abu sannan wa idan sama'u kushitat idan sama aka fi ita aka tafiyar da ita tunda Allah ya ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya a ranar alkiyama sama tana da taushi a ranar ba ta da ƙarfi shi yasa za ta daddare mala'iku su sakko daga cikinta sannan wa izal jahimu su'irat idan aka kunna wutar jahimu kowa zai ganta eh ba wani yana cewa an magana bai ce ƙarya ne to wallahi akwai ranar da kowa zai ganta waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo da mala'iku sahu sahu sannan waji a yau ma'idin bi jahannam za a zo da jahannama kowa ranar zai ganta wannan Allah ya ce yi uta bi jahannama yau ma'idin laha sab'una alfa zimami tana da linzami dubu saba'in kowane linzami dubu saba'in akwai mala'ika dubu saba'in suna janye da ita population ɗin mala'ikun da za su ɗauro wuta su kawo ta filin alkiyama biliyan hudu da miliyan ɗari tara haka za su ɗauku a kawo ranar ne Allah ya ce yau ma'idin ya tazakarul insanu masu a duk abin da ka yi ranar za ka tuna ba mantuwa ranar mutum zai tuna sannan Allah ta'ala yake cewa wa'izal jannatu usulifat idan aljanna aka kusanto da ita ga masu aiki Allah ka samu na daga ciki to wannan shi yasa annabi yake cewa wanda yake so ya ga tashin alkiyama kaman yana faruwa a idan shi to ya karanta idan shamsu kuyirat kuma alkiyaman nan ba wasa bane wallahi da gaske sai ta faru shi yasa baya a farkon sura sai Allah ya ce mana alladhina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibi masu imani kenan aljanna Allah ya faɗa cewa akwai ta in mun yadda akwai ta to mu tashi ne aiki saboda ita wuta Allah ya faɗa ya ce akwai ta in mun yadda akwai ta to mu guje ma aikin zuwa mi zuwa watan shi yasa malamai suka cewa inna ma yusaddiqu qawla al-mar'i ma huwa fa'iluhu amma wani irin aikin shi da zaka gani billahi la ilaha illa huwa zaka dauka cewa kamar bai yadda da cewa akwai wuta ba shi yasa yake wani abu shi yasa in baka wara'u sai ka kafurta shi ka ce billahi allazi kafiri ne inda ya yadda akwai aljanna da gaske da wuta to da bi yi wannan aikin ba ƙa'ida ka'ida bata ce haka ba wajen ainihin wato kafirta mutane wani malami sai da yin baiti wajen goma sha uku yana magana akan wannan cewa masir li nafsika ayyuhal magaruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru idh kuwira shamsun na nahar wa qudniyat hatta ala ra'sil jibali tasiru wa idha an-nujumu tasaqatat wa tanasarat wa tabaddalat ba'da ad-diya'i kaduru har yaje inda yake cewa wa idhal janinu bi ummihi muta'alliqun yakhsha al-qisas wa qalbuhu maz'uru haza bila zambin ya kafu dinayatan kaifal musirru ala zunubu duhuru idan yaro wanda yake rate da mahaifiyar shi a ranar yana jin tsoron tsayawa gaban Allah zuke shi tana cike da tsoro fa kaifa tattaquna ya za ku iya kare kanku daga Allah in kafartu in kuka bugire ma Allah yawmin yaj'alul shi ba. ranar da saboda bala'i karamin yaro zai tsaya gaban Allah ya yi farfara sai yace haza bila zambin ya kafu wannan yaron ba tare da ya wani laifi ba a gaban Allah amma yana jin tsoron mai zai faru kaifal musirra ala zunubi duhuru ya mutumin da ya doge ya ci gaba da gima-giman zunubai tsawon lokaci har ya mutu akan shi Allah ta'ala ya shirye da mu to saboda haka wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto ba zai amfani ba mun yi bayani a baya amma sai in Allah ya kai mu waccan ayar ta gaba ko shekara mai zuwa ne sannan ko akan ta zamu kwana sai mun tsaya mun fede maganan ceto ga baki ɗayan shi ceto mu ahlus sunnati wal jama'a mun yadda akwai ceto akwai yan bid'a da suke inkarin ceto akwai mu'tazila a ciki sannan akwai kuma a nan kasar masu aqidar qalaqatu masu qur'ani zalla saboda mutane ne wanda sun jahilci qur'ani qur'anin ma ba sanin shi suke ba malamin su gabaki ɗaya kowa ya san ba ma mahaddacin qur'ani bane yasa ko muqabala za ku yi da shi billahi in ba alal ma ba ta yi ba sai ya nemo mai jan baki mai jan baki sannan muqabala za ta yi ta shi yasa ceto a wajen ahlus sunna qur'ani ya tabbatar da wani kuma ya kora wani saboda haka wanda qur'ani ya kore ya ce ba za a yi ba shine wanda suke ga kafirai ne shi yasa Allah ta'ala yace yawma la in fi wala kullatun wala shafa'a sai ce wal kafiruna humuz zalimun ibn kasir ce godiya ta tabbata ga Allah da ya ce wal kafiruna humuz zalimun bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba domin duk kafiri azzalimi ne amma ba duk azzalimi bane kafiri saboda haka duk inda Allah ya kawo maganin ceto wanda ya kore yake ce ba za a yi ba shine mutumin da ya mutu ba tauhidi to ba zai ceto ba kuma ba za a cece shi ba amma wanda ya mutu da tauhidi a gaban Allah to da wanda za a ceton da wanda za a ce ceton duka Allah ya kawo sharaɗin sai idan Allah ya yarda da su shi yasa Allah ya yake cewa yawma idan la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman ranar da ceto ba zai amfani ba sai wanda Allah mai rahama yayi masa izini sannan wa ya lahu qawla kuma ya yarda da abin da zai faɗa a gaban Allah din wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa idan Allah ya yi ya ce kai in kai zai yi ko ba zai yi ba zai yi to shi yasa hatta 'yan wuta idan suka shiga wuta ma salakakum fi saqar me sanya ku cikin saqar za su ce lam ku minal musalli. ba ma yin sallah lamna ku nakum nut'imul miskin ba ma cikin da miskinai sannan wa kunna naqudu ma al mun kutsa duk inda ake kutsa wajen banna wa kunna nukazzibu bi yawmiddin muka kare ta ranar tashin alkiyama hatta atana al-yaqinu har sai da al yazo mana me mutuwa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina dan haka yanzu ceton mai ceto ba zai musu amfani ba me yasa ceton mai ceto ba zai musu amfani ba akwai kafirci tare da su shine at-takzibu bi yawmil qiyama amma wanda bai mutu da wacin aqidar ba ceton mai ceto zai mai amfani ko ba zai masa ba zai masa amfani saboda haka sannan Allah ya ce wala hum yunsaruna kuma ba za a ainihin wato taimaka musu ba sannan Allah ya ce me wa idil gaba وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطاغين allah والركع السجود Allah Ta'ala bayan ya gama akan ambatan abubuwan da suka faru a baya ya yi magana akan yahudu ya magana akan kiristoci sannan ya magana akan mushrikai da ke garin makka da sannan yanzu yazo zai ƙara musu wani wa'azi na daban nasu musamman domin suna jingina kansu su suna cewa su suke kan addinin annabi ibrahim su suke mutunta ɗakin kaba suke girmama ta suke kada. annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunan shi so 69 a cikin Qur'ani bayan annabi Musa da ya zo so 130 da ‘yan kai annabin da sunan shi ya fi kowane annabi yawa a cikin Qur'ani annabi na biyu shi annabi Ibrahim da haka ake kiran shi udwatu sayyidin nabiyyin ko udwatu imamun nabiyyin abin koyi na shugaban annabawa shine manzan Allah don Allah ya ce masa fattabi millata ibrahima hanifa ka bi tafarkin babanka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan wa ibn sala ibrahima rabbuhu bi kalimati akwai malaman da suka karanta wa ibn tala ibrahim rabbahu to kenan tunda qira'a ta canza dan wa ibn tala ibn sala din fi'il madin ne ibrahim shine makulin bihi muqaddam rabbu shine fa'ilun mu'akkar idan an ce wa ibrahim rabbuhu bi kalimatin to nan Allah ta'ala nan shi ya jarraba annabi ibrahim idan ku an ce wa idtala ibrahim rabbahu rabba ya koma makulin bihi to kenan annabi ibrahim shi ne ya jarraba Allah subhanahu wata'ala ya ma'anonin za su zama abdullahi dan abbas yake cewa lan yubtala Allahu biha da hadha ad-din fa aqamahu illa ibrahim babu wanda Allah ta'ala ya jarraba a farko akan wannan addinin ya tsayo akan shi kamar annabi ibrahim na malami sun ce ya zauna a lokacin da duk duniya shi kadai ne musulmi ya buga da wa'annan a buga da wa'annan a buga da wa'annan to kai an faɗa ma haka kai ana samun daraja a wajen Allah ne ai sai sa annabi yake ashaddul bala al anbiya wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma sune annaba summa al amsal fal amsal fal amsal sannan sai na ƙasa da su sai na ƙasa sai na ƙasa kowane mutum gwargwadon yadda ya riƙe da addini gwargwadon yadda jarraba shi yake zuwa daga wajen Allah fa in kana fi dinihi salaba in mutum ya riƙe addini gangam yadda ya kamata sai a ƙara masa ainihin wato tsauri wajen jarraba yadda Allah ta'ala zai jarraba shi shi yasa muke cewa san Allah ya bambanta da san dan adam kai ne idan kana son mutum baka san abin da zai taba shi amma shi Allah in yana son bawa alaman yana son shi ya jarraba shi yasa Allah ya ce a hasiban nasu an yi tsaraku an ya kulu amanna wahum la yuftanu ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين na jarraba wannan suke gabanin ku don in gane masu imanin gaskiya da kuma makareta duk wannan Allah yi. to saboda haka sai yake cewa na farko iz tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin wasu malamai suka ce ayoyi guda goma daga cikin suratul tauba التائبون الآبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشير المؤمنين سنة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله يجرد النبي إبراهيم دو إنن أبوهم سيتكاسو التائبون ما ستوبا at-ta'ibuna al-abiduna masu tuba masu bauta as-sa'ihuna wasu malamai suka ce daga siyaha masu yawo bayan ƙasa don su yada addinin Allah wasu suka ce a'a as-sa'ihuna bi ma'ana as-sa'imuna masu yin azumi at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una masu yin ruku'u masu yin sujjada ga amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar wannan kenan wasu malamai suka ce a'a ayoyi guda goma da ke farkon suratu ainihin wato mu'min da Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum malumin faman intaga wara dhalika fa ulaika humul adun walladhina hum liamanatin wa ra'un sannan Allah ya ce illa walladhina hum liamanatin wa ra'un bayan ya gama wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha me faru daga nan wajen ne wancan faɗin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati والصائمين والصائمات حزوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما شين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن wasu kuma suka ce wa'ancin ayoyin guda goma da ke cikin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wannan ita ce magana ta ainihin wato farkon daga baki ɗaya Abdullahi dan Abbas ya hade ko al-Imam Kasir ya hade cikin tafsirin shi cewa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarabci annabi ibrahim bil awamir wan nawahi sai annabi ibrahim ya cika wa'annan umarnin wasu malamai suka ce kaman tsawus yake cewa da Allah ta'ala ya ce wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ya jarabce shi da abu guda goma abu guda biyar akai abu guda biyar a jiki na farko yace Allah ta'ala ya jarrabi annabi ibrahim da abin da ya shafi aski wato gashin baki da kuskuren baki da shakarwa da kuma yin asuwaki da kuma aski gashin kai sannan guda biyar wannan suke jikin su ne yanki kumba da kuma aske gashin hammata da gashin gaba da kuma ainihin wato wanki wajen bayan gida da kuma yin fitsari wannan shine sannan wasu malamai suka ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin shine Allah ya jarrace annabi ibrahim da masu bautar taurari dan ya buga da su an yi muƙabala har daga ƙarshe ya ce masu wa kaifa akafu ma asharaftu ya dan tsoron abin da kuke yin shirka da shi wala takafuna annakum asharaftum billah ku ba ku jin tsoron kuna yin shirka da Allah fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wasu malamai suka ce a'a Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da masu bautar rana da masu bautar wata sannan wasu suka ce ya jarrabe shi da yin hijira daga gari kaza zuwa gari kaza sanan wasu malamai suka ce ya jarrabe shi da kona wanda aka yi masa a wuta kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim sanan wasu malamai suka ce Allah ya jarrabe shi da yanka dan shi wannan jarrabawa ne ya dade bai samu haihuwa ba ya haifi da annabi isma'il yana bala'in san dan bayan ya dauki yaron ya je ya ajiye shi wani guri kamar yadda kissa za ta zo nan gaba ya tafi ya bar yaron yaron ya girma ya dawo Allah ya jarraba shi yace yanka dan ya gani girman umarnin girman umarnin Allah ne yafi soyuwa a zuciyar shi ko yaron aka ce zabba shi shi kuma dan saboda tsabar tasdiki da gazgata Allah shi yasa da aka ce yace inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara sai ya abati al umar ka aikata abin da Allah ya baka umarni satajiduni insha Allah min as-sabirin eh sai yanzu ka gaba wanka da zabjeje wuka ya ce ya abace ni a rafil manami anni azruka ya za a sai duka mamaya ka samu osi kai ka fita shi kenan ba za ka daya ya zaba haka ba wannan jarrabawa ne to shi yasa ibnu kasir ya haɗe gabaki daya yace Allah ya jarrabi annabi Ibrahim bil awamir ya umarce shi ya ce ya yi wannawa ya umarce shi ya ce ya bari ya bari kuma wannan dama ai ne jaraba da Allah yake ma dan adam yace kai kai yace ka bari ka bari na haka Allah ya dunkule yace wa amma man kafa maqama rabbih wanda yake din tsoron tsayawa gaban Allah to wa nahan nafsi anil hawa ya hana ran shi abin da take so sannan fa innal jannata yal ma'awa sannan aljanna za ta zama makomai shi to daga nan tunda ya cika abin da aka ce yi sai Allah ya ce masa inni ja'iluka lin-nas imama ni na sanya ka ka zamanto kudwa jagora abun koyi a duniya shi yasa duk masu addinin duniya ba sa zagin Annabi Ibrahim kiristoci su ce nasu ne musulmi su ce nasu ne yahudawa su ce nasu ne rigima ta barke wannan suka ce nasu ne wannan ma suka ce nasu ne Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim ba kirista bane ba bai hude ne. eh namu ne mu al'umman musulmi yasa ya ce inna inna awlan nas bi ibrahim lalladina tabahu wa hadha an eh wannan suka fi dacewa da annabi ibrahim shine wannan annabin da kuma wanda suke bin wannan ainihin wato annabin sannan Allah ya bashi wajen martabobi da matsayi wajen guda ainihin wato shida shi annabi ibrahim duk annabin da ya zo tun daga annabi ibrahim tun daga kanshi ba wani annabi da ya zo face jika ne na annabi ibrahim shi yasa can da ya ce wa tilka hujjatuna wannan wata hujja ce ha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim sai ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina mun bashi da annabi ishaq da yaqub kowanne mun shiryar da shi wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu amma ya zo kafin zuwan annabi ibrahim mun bashi shari'a wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa Yahaya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa rubu kullun faddalna 'ala al-alamin guda 18 to gabaki daya in ka hada ashirin da biyar da ƙur'ani ya ambata cewa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum bayan sha takwas ɗin su ne idris hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkiful adamu bil muktari qad kutimu guda ashirin da biyar duka jikoki ne na annabi ibrahim na haka ake kiran shi abul anbiya baban annaba dan ya ce ma baban wa a'tazilukum zan nisance ku wa ma tad'una min dunillah da abin da kuke bauta ba Allah ba wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya Allah ya ce falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub muka bashi da annabi ishaq da yaqub sannan waja'alna lahum waja'alna lahum lisana sidqin aliya sannan muka sanya masu wato harshe na gaskiya madaukaki shi yasa ma dama duniya tana nan babu yadda za a ambatan annabi ibrahim ya gushi sai Allah yake cewa inni ja'iluka lin-nas imama ni na sanya ka ka zamanto kudwa wanda ake koyi da kai a addini qala wa min dhurriyyati sai ce ma Allah daga cikin zuriyata ma ina roƙon ka sanya sun su zamanto ka sa su su zamanto abinda ake koyin da su a cikin addini sai Allah ya ce masa la yanalu ahad zalimin ko azzalimi ba zai samu ainihin wato alƙawari na ba a nan wajen malamai sun yi magana cewa me ake nufi da ainihin wato a ni ja'iluka lin-nas imaman ni na sanya ka zamanto ainihin wato imaman ko ko kuma ƙala la na ahadu zalimin al ba zai samu alƙorina ba wani irin al Allah yake magana ibnu dauzi a littafin tafsirin shizadul masir yake cewa a cikin wannan matsalan akwai maganganu guda bakwai da malamai suka yi na farko shi ne la na ahadu zalimin azzalimi ba zai samu ainihin wato al'imama ba shugabanci a cikin addinin musulunci sannan na biyu la na da ahadu shi shine a tsa'a azzalimi ba zai samu da'a ga Allah ta'ala ba sannan na uku azzalimi ba zai samu rahama ga Allah subhanahu ta'ala ba shine la yanalu shine ahad ba zai samu ainihin wato rahama ba shine ahad sannan na hudu wanda Abu Aliya shine la yanalu ahadi ba zai samu annabta ba sannan na biyar shine ba zai samu aminci na ba duniya da lahira sannan azzalimi sun yi magana guda biyu anan waya azzalimi wasu suka ce alƙusatu mai sako wasu malamai suka ce kafiri kafiri babu yadda za Allah ya naɗa shi annabta ya zama to annabi ba zai taɓa yiwa ba ko ka taɓa ganin wani kafiri annabi ba zai yiwu ba sannan wasu malamai suka ce ainihin wato almisa la yanalu ahadi ya'ani la yanalu almisaqi ba zai samu ainihin wato alƙawari na ba ko wannan shine da malamai suka ainihin wato tattauna matsala guda bakwai suka kawo a ƙawali to wannan ayin tana daga cikin ayoyin da masu zagin sahabbai suke kafa hujja da ita wajen shugabanci cewa duk wanda ya shugabanci bayan annabi to shugabancin bai ba saboda ai ba ma'asumi bane tunda ba ma'asumi bane kuma Allah ya ce la yanal ahadul zalim saboda haka bai dace ya zama shugaba ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to na farko mun da dama kalman az-zulm tana ɗaukar ma'ana guda shida a larabci takan ɗauki ma'anan shirka dama sannan takan ɗauki ma'anan rage abu sannan kalmar zalunci tana ɗaukar ma'anan sata duk wannan zalunci yana ɗauka a yare na larabci sai yanzu idan layina al'ahadin zalimi ne alzalimi ba zai samu alkawarin Allah ba ya ya kamata mu fassara aya domin ga annabi yunus da kanshi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh da kanshi ya faɗa sannan annabi musa ya ce wato da Allah ya ce wa dakala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulayn yaqtatilana hadha min shi'atihi wa hadha min aduhi فاستغاث والذي من شيعته على الذي من عدو فواكبه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مذل مبين annabi Musa bayan ya gama ya ce qala rabbi bima an amta alayya falan akuna zahir qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la kaga ya ce zalamtu nafsi to me la ilaha illa ahadu zalim da sai wasu suka ce abin da ya fi dacewa a fassara al'ahad ne al'amnu aminci na duniya da lahira sannan shi ne kafuri kafuri ba zai taba samun amincin Allah duniya da lahira ba saboda haka wannan shi ne abin da zai fi in ka faɗa kace ba haka bane shugabanci ake magana inda kafare suna shugabanci ko ba sa yi eh? wani ma ɗan bid'a ne sai ganshi yana shugabantar wani abin na addini ana yi ko ba yi ana yi to saboda haka Allah ya ce wa idda allal baita masabatan linnasi a lokacin da muka sanya dakin kaba ya zama to masaba marzi ga mutane wanda suka je aikin haji za su faɗa maka wahala ake sha amma mutum in yaji zaka ga yana ta kokarin kuma sai ya koma wani in bi shekara in yana san zaka je kai gumurzu a sha wahala amma kana dawowa sati biyu sai ka ji da za a barka zaka ƙara koma shine masabatan linnasi marzi zuwa ga mutane sannan wa amanan maka sanya wajen gashi akwai aminci a ciki ko dan abu guda biyar da Allah ya faɗa saboda ɗakin cewa inna awwala baitin wudi alinnasi farkon ɗakin da aka fara kafa foundation ɗin shi a bayan ƙasa shine lallazi bi bakkata mubaraka shine wanda yake can bakka mai albarka sannan bayan shi ne farkon ɗaki na farko inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubaraka sannan wa hudan lil alamin akwai shiriya a wajen ko fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyinannu na uku sannan akwai maqamu ibrahim akwai wajen tsayuwar annabi ibrahim sannan Allah ya ce wa man dakalahu kana amina kana zuwa wannan ka shiga cikin aminci yasa duk duniya yanzu ba garin da yake da aminci da zaman lafiya da rashin fargaba irin wannan gari da Allah ta'ala yake magana a cikin Qur'ani sannan wattaqibu min maqami ibrahim misalla kulli kun wajen ainihin wato tsayuwar annabi ibrahim a wajen sallah akwai kira'a na wa ittakhidhu min maƙamin ibrahima musalla wanda ya zo da umarni cewa ya riki wajen tsayuwar annabi ibrahim ya zamanto wajen sallah na haka wasu malamai suka ce tunda ya zo da shiga ta fi'ilu amrin jimla ce insha'iya idan an je wajen sai an yi sallah nafila kuma tana nan akan umarni na dole sai an yi wasu suka ce a'a ba dole bane saboda jimla ce kabariya Allah yana ba da labari cewa wattakhidhu mun riƙe. wajen tsayuwar annabi ibrahim ya zamanta wajen sallah sannan wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila muka yi alkawari zuwa ga annabi isma'il da annabi ibrahim cewa an bai baitiya ku tsarkake na littafina ga masu yin tsawafi sannan wani akifina da kuma masu yin ainihin wato itikafi al'itikafin alluga shi ne alluzumu bil ibada lizimtar waje da bauta sannan Allah ta'ala yake warruka ruk'i sujud da kuma masu yin ruka'a da kuma sujud wanda ba lokacin da zamu yi bayani duk waɗannan abubuwa sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu tashi wa idh ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk